ce assalamu alaikum da Allah a fassara min wannan kalmomin wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu wa ilaika anabtu gare ka nake komowa an gane ko daidai da faɗin Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu daidai da faɗin Allah maɗaukin sarki wata bai sabila man anaba ilayya daidai da faɗin Allah inna Ibrahim la halimun awahun munib da aka al'inaba bi ma'ana arruju'u komawa izuwa ga abu da aka anaba Allah bi ma'ana raja'a ilallahi wa bika kasamtu zai iya ɗaukan ma'ana biyu da kai nake husuma abin nufi da hujjojinka da dalilanka nake husuma da kafirai da kuma duk wanda ya saba wa daidai ina dogaro da kai da hujjojinka da dalilanka don in dawo da shi daidai ko don in yaƙe shi zai kuma iya ɗaukar wa bika kasamtu don kai nake da kai da kuma dan kai don kai nake husuma ma'ana don an taɓa ka nakan yi husuma don an saba maka nakan yi husuma to wannan duk zai iya ɗaukan waɗannan fuskoki guda biyu wa ka hakamtu kuma gare ka nake kai kuka nake kai ƙara wannan abu ne wanda yake a fili ya takarda ta biyu ya ce assalamu alaikum malam da fatan allah ya saka maka ya ƙara maka lafiya amin allah ya kare mu baki da ya ce tambaya ta ita ce dangane da hani da yankan farce da aski game da yin layya da farko ba ni da iko na yi layyar Allah ya bani dama bayan na yanke kumbata na yi aski shin na iya yi malam ko kuwa don Allah ina son ƙarin bayani za ka iya yi wanda da da farko bai yi tsammanin zai yi layya ba da haka sai ya askin sai ya yanke farcensa daga baya kuma sai Allah ya hore masa abin layyan ba laifi sai kuma ya zo ya yi layyan daga lokacin da ya samu damar yin layyar to ke kuma ya kame daga nan har zuwa lokacin da zai layya takarda ta gaba ce Allah assalamu alaikum Allah ya maida malam gida lafiya Allah ya maida mu baki daya ya ce malam ni na kasance ina da wani saurayi budurwa ce ta ce malam ni na kasance ina da wani saurayi ya kasance in ya zo na yana ƙoƙarin taɓa ni ni kuma ba na ba shi kaina kuma ina so in ki fitowa in ya zo gurina sai iyayena su tilasta min kuma malam na yi musu bayani amma ba su fahimce ni ba sai su ringa cewa ai ba halinsa ba ne ba zai ba don allah malam ka bani shawara to ai ba wai ba su fahimce ki ba ne sun fahimce ki kila wani abun duniya suke so wannan shine magana gaskiya iyayenki kila sun siyar da mutuncinki ne sakamakon wani abin da suke tsammanin zai musu ko yake musu da aka ke kuma sai ke kokari iyayen kike ga kin kare mutuncin kanki da kanki dan karshe kuma in an yi abin to sai kuma sun dawo su da kanki suna zargin ki da aka iyaye su rinka saurara don dangane da ire-iren wannan complaints din kada su ce a'a tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum to ba tambaya ba ce neman addu'a ce akwai wani bawan Allah da muke tare da shi a nan laraba yanzu ta uku kenan waccan larabar mun bar nan ya tashi Allah ya jarabce shi da ciwon ciki kuma ya zama sanadin ajalinsa an ce sunansa abba to da fatan Allah maɗaukin sarki ya ji kansa ya ba wa iyayensa haƙurin rashinsa don an ce saurayi ne bai da ko iyaye aba ba shi da ko iyali da fatan Allah maɗaukin sarki ya karɓe shi a matsayin shahidi ya sanya shi cikin waɗanda suka yi shahada mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya samu cika da imani to sannan ga wani yana neman addu'a shi mata ƙaruwa da Allah ya bashi na azurta shi da ya to Allah ya mata albarka kuma Allah ya sanya mata albarka Allah maɗaukin sarki ya sa ta zamo biya ta gari bisa ga tarbiyya ta addini kuma ya sanya ta zama mai biyayya ga iyayenta Allah maɗaukin sarki ya albarkace ta da dukkan sauran 'ya'yan musulmi akwai wani bawan Allah da ya kawo mana kyautar riyadu salihi na guda ashirin lu'lu'u wal marjan ma guda ashirin yace ce a rabawa waɗanda ba su da shi to amma ni zan yi sikirinin ɗin wanda zan rabawa da kaina na san in na zo da su na ce zan raba wani ko uku ne da shi sai ya makale wani a hammata ya saboda wannan ɗabi'an mu ce amma dai insha Allah zan yi tunani zuwa nan da mu dawo hutu hanyar da ya kamata mu bi wajen mu tantance mu ga yadda za mu raba Allah maɗaukin sarki ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa arziki mai albarka da shi da dukkan ire-irensa musulmi masu ƙoƙarin hidimtawa addini Allah maɗaukin sarki ya ji kan iyayensa da dukkanin iyayenmu baki ɗaya da dukkanin al'ummar musulmi baki ɗaya yau zai zama shine ranar da za mu tafi hutu sai kuma Allah maɗaukin sarki ya kai mu bayan sallah idan mun sallata lafiya in za mu dawo kuma za a ji sanarwa kamar yadda aka saba Allah maɗaukin sarki ya sa mu yi sallah lafiya Allah ya karɓa mana kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mu su yi arfa mai albarka ya dawo da su gidajensu lafiya kuma ya karɓa subhanakallahumma wa bihamdika